ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون wannan ya faru ne saboda sun yi imani ne a munafunci imanin bai shiga zukatansu ba sannan kuma suka kafircewa Allah a ɓoye don haka sai Allah ya rufe zukatansu saboda kafircinsu imani baya shiga cikinsu saboda wannan rufin da Allah ya sanya akan zukatansu sai ya zama ba sa fahimtar abin da shiryarsu take ciki da amfaninsu